duniya har amerika nan ba za su tsara ba ita ce ake tsoro ba yanzu ba kowa sai ya hada da shi idza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idh tuhadithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha zaka wayi gari inda aka fi zafin rana sai ka sai ka kullo daga gabas ta fadi yamma rana in ka tashi sai ka ga akasin haka rana ta kullo daga yamma akwai zai mulki fiye da haka za ka kasa duk tana girgiza duk rayuwa yau ma tubaddaru al-ardu ghayra al-ard wa samawati barazu lillahi al-wahid al-qahhar duk wata rayuwa da ka sani ranan sai ta canza ranan duk dan adam da Amerika da Rusha da Faransa da Ingila da Japan da ko ita su ne marabtar duniya ba ba su ne suka fitini duniya ba to duk baki ɗaya nan da kai da su duk ɗaya kuke gaban Allah dama kai ka ba su dama suka samu suna wannan abin kai da ka kaucewa addininka kai da Allah ya saka jagoran duniya sai ga shiga annabka tukunna rayuwa ta tafi sai ka lalace shine Allah ya sa suka zo suna gana mutane wahala su goyi bayan wanda suka ga dama a zalince filin wuri ba sa jin shakka kowa ba sa tsoron kowa sa'annan kuma kowa yana kallo kai ne ka ba su wannan dama da yi kyakkyawar riko da addininka sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo maka ba yau ne aka fara rayuwa da kafirai da arna an jima ana yi yaya rayuwa ta kasance tare da su duk suna imam malik yace wannan rayuwa da kuke gani al'umman nan babu abin da zai gyara ta sai abin da ya gyara farkonta ne ya gyara farkonta abin da kake gudu shine jihadi to lallai ko sai an yi jihadi in ba haka ba yadda za a yi rayuwa kuma jihadi ba zalunci bane ba a ce ka je ka farma kafirai ba a'a sai ka kai musu addinin musulunci da kira ko shiga su kiya ku ba da jizya su kiya kuma zama maka da da gurin dutse ba za ka yi addini ba shine za ka shiga yake amma ka kira su zuwa karba shi kenan in suka ce a'a za su yi addinin su ba da jizya suka ba suke da suka jare su suna da haƙƙi ma akan to yaya za ya kafa jihadi shi kenan kowa da sa eh wa sai ka tutar babu yadda za a jihadi sai karkashin tuta karkashin tutan ba gidanwa karkashin tutan gwarwa karkashin tutan gugiyarwa karkashin tutan wa karkashin wa tuta za a yi to tilas wannan haka manzo Allah ya ce yushiku arkata da alaikum al-umam kama ta da'a al-akalatu ala qat'atiha yace wata rana al'umma za su yi tunturun da akan su yi ta akan kamar yadda maciya abinci suke yi akan abinci suka ce ya rasu rasulullah awa min hannu nahnu nace ya da Allah ba mu da yawa ne lokacin yace a'a kuna da yawa bas wusa'un ka wusa'i sai ba ku da amfani ne kuna son duniya kuna tsoron mutuwa Amerika ita aka harbe ta ba za ta ji zafi ba ne ba ta ji إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون to amma lalaci da kuka yi kuka bar addinin wannan ya fandare wannan fasikanci wannan zan shekaru goma sha biyar ko sha shida sha bakwai muka kasance ɗalibai daga jami'ar islamiyya muka je yawon duniya muka je har daga indiya muna zaune ga ni ga nagawi cewa nagari mutum biyu ke tsakanin mu yake magana yake faɗa cewa wa'annan kasashe da kuke gani kasashen laraba duk baki ɗaya gudun addinin musulunci suke ba su da amfani sun gaji da addinin na suke gudu inda ake kyauta zato shi ne kasashen afirka bakakin mutane su ne har yanzu ba abin da suka samu wahala suke sa cikin addinin amma suna son addinin baki ɗaya yake duk waɗannan bai ce ko ɗaya ba yake duk waɗannan kasashen laraba yanzu gudun addinin suke dan Allah ke kunna innal insana la yaghra ar-rahab sabna da kunne na je na fadar wannan yasa kar ka rena da kanka kar mu rena da kanmu kar ku rena da unguwanku da jama'ar ku abin da ake so bari ka bari shi ka aikata shi ke nan ba komai bane wurin Allah ya sa ya sa kai ne ku ne sanadin a samu wannan al'umma a cikin halakar da sai suka ce manzo Allah lokacin abin da lokacin da wannan abin zai kasance ba mu da yawa ne yace a'a kuna da yawa amma gusa'u ka gusa'i sai gusa'i sai shine sharar da in ruwa ta kwararo ta je yan kiyayi da sharar da take fige da ruwa manzo Allah yace haka kuke menene ma'ana ka yace hubbu dunya wa karahiyatul maut kuna son duniya kuma kuna cin mutuwa ba ku son mutuwa zan duniya ya yawa sa'annan kuma kuna cin mutuwa yace abin da zai sa wannan kaskanci ya same ku shi shine wannan kaskanci da kake gani ka gaza bacci ka ji hankalin kai tashi kan kai fashi ka rasa yadda za ka yi al'amurra kowa ba duk inda ka kai da fassara ba za ka yi fassara su ba amerika sai abin da ta ga dama za ta yi ingila sai abin da ta ga dama za ta yi ya rasa sai abin da ta ga ma za ta yi ba dan komai ba wai tana mallakan abu kafin su zo su mallaki abin waye Allah ya gwada maka Allah ya hada abubuwa guda biyu cikin aya daya yace sai da su rayuwa za ta in ba su ba ba yadda za a yi tafiyar da rayuwa yadda ya kamata yace laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas yace rayuwar ba za ta tafi ba ba za ka ba daula ta musulunci ba sai an gawo ga Alƙur'ani nan sa'annan ga kalfakalli nan me yasa kake tsoron Amerika don yawarta me yasa kake tsoron Ingila don yawarta Najeriya ta fi Ingila yawa me yasa wa anzalna al-hadida ba ba'sun shadid yasa duk wata duniya da take da karfi yanzu abin da ta mallaka kenan karfi makamashi da kai yasa da suka samu karfi a ga kuka zo ku gyara muku a a'a in suka gyara mu kuma za ku tsaya kan kafafu haka Allah ke ce laqad arsalna rusulana bil bayyinat mun aiko mu da ayoyin bayyanannu wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana muka saukar masu al-qur'ani da ma'auni ma'ana mutane suka suka ce biyu akwai wanda kace ni Allah ya ce manzo Allah ya ce sai ta fara awaye yana kuka ya yarda akwai wanda ka shekara kana faɗa masa in ba ta ne za a ɗaure shi za a bukar ba wallahi ba za ku huta daga sharri kuma an gwada ai an gani ku kowa ya sani da ke sa waɗannan abubuwa guda biyu malamai suka ce nuraye guda biyu nunu sinanin wa nunu qur'an sai na usman yace inna allah la a bil sultani ma la yaza'a bil qur'an inna allah la yaza'a bil sultani ma la yaza'a bil qur'ani ma'ana Allah madaukakin sarki yana gyara al'amurra da shugaba wanda yake matsantsi yana da karfi yana iya yi abin da ma wani lokaci ba za a gyara shi da alƙur'ani ba dan mutane sun kasu biyu akwai wanda in aka faɗa masa Allah ne yake manzo Allah ce sai zuciyarsa da kare sai sallama akwai wanda in ba ya san cewa za a dokar za a daure shi ba ba yadda za a yi huta daga sharri sai yayi kowace aya za ku karanta masa ba zai yadda ba amma ya san za a kama shi a sauri a yi masa abin da baya so tilas ya bari ko da baya so sai ku huta da shirin to shi yasa aka ce lakad arsalna waɗannan ayoyi abubuwa guda biyu da duk wata kasa da ta yi karfi yanzu ana tsoron a duniyar nan ba dan yawan ta bane tana mallakan karfi tana mallakan kayan yaki tana mallakan makamashi tana mallakan kayan yaki ana tsoronta to kafin sun zo su fahimci wannan ai Allah ya gwada mu yace wa a'idu lahum masfatatun min quwwati wa min al khayr abinda ake so ku tanadar ku yi abinda aka ce ku yi amma yaya za ku samu taimako Allah shi san wannan yake wa man nasur illa min indillah ba a ce kai lalle sai ka ta a'a aka ce kai kaza kai kaza shi ke nan sauran kamar wa Allah haka aka kai abin da aka ce kai tanaji kaza ka tanaza bi wannan hanya bi wannan hanya ka bi sauran abin da zai faru ka bar wa Allah Allah zai taba saba alƙawari ne Allah azzalimi ne Allah yace inna Allah shara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yasa duk malamai suka ce duk sa'an da nake mallaka wannan abin kiyaye wannan abin kare wannan abin yana a gona duk sa'an sai dan ma ka ya kabi ya sar ya zama ina ya zama kai za ka rabu to tun da an an sayar da rayuka da dukiya an ba wa Allah Allah zai zalunci bayi ne Allah zai gada kiyaye mutane ne to menene yake sa al'amuran suke faruwa yadda kake gani shine raba kafa munafurci rashin ni kauya kisa wannan kaskanci da suke gani kasashen musulmi na ciki duk su ma sun kasance da malaman su manyan malaman na ce musu ya jama'a ku ji tsoron Allah ku tsorci Allah ba ma iya fakushin Allah madaukakin sarki lokacin ba sa ba sa to sakamakon waɗannan abubuwa waɗancan abubuwa shikenan suke gani to haka duk wanda ya ya ci ke na aka ga babu abinci manzo Allah ya ce a kawo aka rasa a kawo kaza a kawo kaza sai manzo Allah ya ce kowa ya kawo a hada haka Da dama mun fada muku an taba zuwa yaki haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a kawo abinci wannan dan wutar wannan kanka da ya kawo sa hannunsa sai Allah ya albarkaci duk kafaran yaki suka fi sa'annan manzon Allah da kansa yace ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yanqa Allah biha abdin ghairu shakin fi bima illa da kalal janna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka akai anan fa amara rasul fa akala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa akalna sai sai suka ci wannan kawiki sai manzo Allah ya ci duka suka ci kuma kama ila al-maghrib fa mazmaza wa mazmazna dama ya ce bayan sallar la'asar ne magaruba ta iso manzo Allah ya tashi ya kurkure bakin su kuma suka kurkure bakin su aka je sallah kuma sallallahu قال حدثنا أسبق أكثر في تاريخ أكثر ما يجيك تاريخ أنا كفية وترى أنا بابو عبد الزائد manzon Allah kuma ya fi ko duk wani duk wani halitta da ta sani manzon Allah ya fi tsoron Allah amma wata rana sai a wani aisha ta ce sai ai wata biyu ba a kunna wuta ba a sa wuta a haka wuta gidan ma'aiki to me kuke ci tace al-aswada a ci dabino a sharuwa a kwana ya yasa aka tace zai wuce a shahar wa shaharar gidan manzon Allah ba a sa wuta ne ake tace sai mu sha ci da dino mu shaharwa. in kai kwana uku ba sa su ba ne ba sai ta sai ta yaji ko <laughs> ai duk yadda za a yi dai a yi ko da haramun ne ko sata ce ko menene ko sata ko menene dai a kawo to abinda kuma ake so in Allah ya bore a gwargwadon abin da Allah ya hore sai a tafiyar da rayuwa in ana labarin labarin kuma aiki sallallahu alaihi wasallam sai ga ta je nesa to na ko kuma ma aiki cikin Usman ba ba Muhammad bin Bashir ne sarkin musulmi ba eh matarsa da ta zo za ta dama kura ba nono ta ce sarkin musulmi ba nono ya ce ne ya ce ka tambali in babu nono a da ruwa shi ne sarkin musulmi shi ne sarki a lokacin duk ba filata ne kwato a lokacin karkashin su yake da a ce abin da ake so a samu ko halal ko haramu zai rasa nono duk ba filata ne a lokacin karkashin su yake sai sai mamaki don ta fito fara sarkin gobe ka san duk fara da ake zalunci da kullum sai an samu abin da za a fito da talakawa su halaka to inda ake zalunci to inda babu zalunci kuma shugaba kansa shi ba zai shiga sai kowa ya samu shi ne take ganin tun da ta zo ba da zargin musulmi ma'ana abu zai kamar yadda ta saba ne wani lokaci aka zo za a dama farar zargin musulmi ba babu fura kamar babu nono yace dole ka tambaye ko yace ka tambaye in babu nono a sha da ruwa me zai zafi babu abin da zai faru wannan ya fi maka alheri da ka kaje ka tace talakawa kaje ka ka ci haramun dan manzo Allah ce kullu lahmin nabata ala sawti fan naru kullu lahmin nabata ala al-khubz an-nar awlada yasa matan salaf ba da jimawa ba san zamanin sahabbai a nan baya baya duk sa'an da mai gida ya tafi zaki to mai gida za mu yi hakura da yunwar yau da gobe ba za mu wannan za mu yi hakura ba zai ba wani abu bane amma ba za mu yi hakura cikin azabar Allah ba abinda ya sawwaka halal ko nan kan ka kawai wadatar to yanzu ko me yake kasancewa ko ta to ta ka kike sai dai kawo in ba haka ba za a zauna lafiya ko duk yadda rayuwa za a mata rayuwa ta ci sai an shi yasa rayuwa da dagu ne haka amma babu halittar da Allah ya halice ta wa ma min dabbatin fillahi fil ardi illa ala Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah Allah shi ne yake ɗaukar nauyin duk halitta ba wanda zai to me yaya ake kasancewa sai Allah ya ba ku kasa da ku al'umma da arzikin kasa to in aka yi adalci sai kowa ya wadatu dan sai da aka zo zamanin sayyid na Umar ibn Abdulaziz a kawo mutum zakka a bashi sai ai alhamdulillah je a je gidan zuwa ne ba mu Allah ya rufa mana asiri haka al'amari ne don Allah ya ce wa a fiha aqwataha arba arba'ati ayyam duk duniya duk kasa da gani Allah ya halitta dan adam shi ne sai Allah ya hana ya hana dan adam abin da zai yi? a Allah zai halitta dan adam miliyan 100 ya baji arzikin fiye da mutum miliyan 100 nafi kan haka duk abin da rayuwarka ta rafe a kai ba za ta rayu ba sai Allah ya sa ya zamo ya fi komai sauki ku kalli iskar za su gani da Allah ya mallaka musu daga naira biyar ya koma naira mai kan iskar za ta yanzu ba ta koma naira mai kan ba to da a ce iskar da muke shekar hannun ɗan kasuwa ce da ya waye zai rayu waye zai iya rayu ba wanda zai iya rayu to Allah madaukakin sarki da muktaba rububiyya dinsa shine duk sa'an da ya halitta halitta sai ba su arziki fiye da abin da suke bai hore musu kokolwa yadda za su yi to in aka yi rashin sa'a aka shiga cikin zalin da shi ke sai wa'ansu su za su ɗebi dukiyar su biya bukatar su fiye da bukatar su sauran yaya za su yi da shi dan tsananin mugun nufi بس هذه في كذا سوتي وتكذا بعد أن تداو تجارة كتورا جماعة مجدودة في الحديد الدورة والكثير هذا جماعة أبدا جسال لا يجب أن تكون كورا جاهزة كثيرا في معذورة كثيرا هذا مقادر جدو كذا كثيرا جدو كذا كثيرا جدو كذا كثيرا بعد أن تكون كورا جماعة كتورا جماعة مجدودة في الحديد الدورة sai ya sa da'iman su suna wadata yau ko adabi ake ko ruwa Allah yake mana na kuɗi muna dai ba muna kaiwa waje yau zamu wadata amma in aka yi adalci a ban kasa sai kowa ya wadata sai kowa ya wada. amma kowa ya zalunci nan sai kowa ya shiga wahala wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'maluna abin da kuke aikatawa shi ake muku kayya da shi tun daga duniya Allah lafira amma matukar aka sai da Adam sai kowa ya ji daɗin rayuwa amma zalunci zalunci kuma ka daina kai hankalin ka dai san ana zance zalunci sai can kololuwa ko tun daga tsakanin kai da matarka har jama'ar ka ku aikin da kake har ka zuwa sama wanne ne za a dora kan ma'auni da lafiya to a ce muke jawo da kanmu wannan wahalhalu ko ko zalunta mu Allah yi Allah baya zalunta kowa to wannan al'amari da Allah madauki sarki ce wannan juyin mulkin sai ya kasance a kan kasa duk da ɗaya nan har Amerika da Russia wallahi ba za ta tsaya ba sai rayuwa ta canza sa'an nan kowa ya waye gari baya mallakan komai yana tsaye gaba ga zafin Allah madaukakin sarki yana gani yana kallon me zai faru yau babu wani shugabaran nan kowa ba wanda ya isa ya zamo ba wanda ya isa daga kansa don Allah madaukakin sarki zai zai kawo tambaya babu jawabi ce limanin mulku yawma sai ka ji tsik limanin mulku yawma sai ka ji tsik limanin mulku yawma sarkin garin ku ba da na cewa nan sarkin garin mu baya da nacewa nan shugaban amerika baya da nacewa shugaban rasha baya da nacewa ingila amerika faransa kowa nan baya da nacewa ya tashi da yadda uwarsa ta haife sa yadda uwarsa ta haife shi tsirara sa'annan Allah madaukakin sarki ce lillahi alwahid alqahhar اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب kowa ya ce shi nan za a je hisabi kowa nan haka zai tashi kamar yadda aka haife shi manzo Allah ya ce awwal man yusa ibrahim ibrahim shine farkon wanda za a sa masa to da an tabbatar ma cewa wannan rayuwa za ta zo ta canza wannan juyin mulki sai ya kasance me zai hana ka dinga gina lafiyar kafin rana ta me zai hana ka dinga gina lafiyar ka kafin rana ta zo shi yasa da Aisha da manzo Allah ya Aisha na dinkin da aka yanka a sace ai din mai kasara da sai ga wani ita ce duk mai kasara sai wannan dan abin da ya sauran za a samu kai ce ai ba abin da mu yi kasara sai wannan bizar duk sauran suna nan suna jira duk sauran suna nan suna jira ma'ana duk sa'an da ka samu dukiya ba za ka ci ba da sa riga sa'an nan wannan kuma ka dauki kai aikin alkhairi wanda ka saka ka dinka riga ka sa shi kenan sun gani sun ce kana da riga mai kyau bukatar ka ta biya illa iya wanda ka bayar sai a saka maka ina to yanzu ba a wanne ne naka wanne ne wanne ne makwabcin amma wanda ka ci iya ka ci ka ji daɗi zuwa azumana ba ka son ka zanki wanda ka ɗauka ka ba wani ka bayar saboda Allah yana nan an sajjala an zana maka an rubuta maka yana nan yana jiran ka ranar da za ka zo kana matukan bukatar sa da ran nan za ka yi ina ma da duk abin da na mallaka na ɗauka na bayar dan na zo na karanta yasa aka ce abin da ya kamata ka fara a cikin rayuwa shine ka san ubangijinka ka san addininka ka san manzon da aka aiko maka ka san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka san me ya wani sako ya kawo maka me yake kai me yake ka bari in ba haka ba sai ka wayi gari kana raye kai kana gari ka mutum kamar mutum amma ba ka da amfani خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا رزقوا وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا in ba sani addinin ka kai addinin kai manzon ka dan al'umma ka sani ba sai kai ta rayuwa a banza a wofi kana ganin wani abin ki da kai sa'an nan da kai da banza da wofi kai shi ne zai gwada maka ki kaza ka kai kaza ki ga kaza ka kai kaza yi kaza ka kai kaza illa iya ka gatan ki kenan amma har ka ce kana da cikakken yanki za ka yi abin da kake so ka zama dabba ke matukan kai mutum ne dan adam lallai Allah ya baka hankali tilas a kwaɗe ka tilas a ce maka kayi dabba ita ce aka barta ta yi abin da ta dama dan Allah ya dan ba ta da mai ba ta da hankali sai ba ta da taklifi amma tun da kai kana da hankali lallai a kalla ka wannan gatanci aka yi maka in ka ce kai kana da cikakken cikakken yanci sai ka abin da daga dama ka zamo dabba ce kai da dabba duk kun zamo ɗaya ma'ana manzannai da aka aiko duk ba su da amfani wurin ka kenan dan da ake san ranka ko hankalinka ko tunaninka ya fice ka ina amfanin a aiko ma manzannai kuma قال حدثنا أسبغ قال أخبرنا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن قريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ an karbo daga maimuna ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki karfata a ta gurinta sa'annan ya tashi yayi sallah bai sake alwala ba wa'annan hadisai duk suna tabbatar da cewa ban da naman rakumi ba abincin da mutum zai ci a ce lalle sai ya sake alwala duk abin da ke ciki shine a ce an so ka kurkure bakinka ma'ana ka wanke ka dan manzon Allah ya bayyana dalili yace inna fi hada sanan yace akwai ko a cikin abincin da yake babul hal yumazzidu min min al-laban babin da ke bayani cewa in mutum ya sha nono zai kurkure bakinsa kafin ya yi sallah قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما تابعه يونس وصالح بن قيسان عن الزهري an karbo daga abdullahi dan abbas ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya sha nono kamar maza sai ya kurkure bakinsa wa kala yace inna lahu jasama yace ai yana da maiko sai sa ya kurkure bakinsa amma dan ka sha nono ya halatta ka je kai sallah ba sai ka sake alwala ba in kuma kana so sai ka kurkure bakinka illa iyaka ta ba a wurin su kalu bin kai kana ne babu wudu'i min an ومن لم ير من النعفة والنعفتين أو الخبقة وضوءا babin da ke bayanin cewa in mutum ya alwala ya yi bacci mai nauyi zai sake alwala wa man lam yara min an-na'asati aw wan da kuma bayanin cewa wa'an malaman da su ga cewa dan gangadi mutum yayi alwala ta warware ba in mutum yayi ɗan gangadi haka baya nuna alwala ta warware sai dai in bacci ya dan shiga kadan suka ce alaman cewa gangadi ya zama bacci shine karin kaso maganin mafarkayya ko da ɗan kankani ne yana nuna cewa ka tashi daga gangadi ka shiga bacci ke. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو نائس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه wani hukunci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana da jin kana jin kuzarin yin aiki na ibada na fila ce karatun alkur'ani ne zikiri ne sai ka rinka yi duk sa'an da ka dinga jin ka ka dinga ka so na ka fara jin ka ga labai da ko ka ga gaje iya zo manzo Allah ce sai ka bari kai bacci har sai ka koshi da baccin ka ga ka ya ibba bacci ya wadace ka sa'an nan sai ka tashi abinda ake so ka rinka yin ibada a cikin tsanaki a cikin nutsuwa yadda ake kamata kai shine yace an karbo daga Aisha Allah ya dare ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yace idza na asa ahadukum huwa yusalli falyaqum in ka tashi kana na ka na dare sai bacci so ya rinjaye ka ya rinjaye ka manzo Allah yace ka bar na fitilin ka kwanta kai bacci hatta yadhhaba anhu an-nawm har sai baccin ka goshi fa inna ahadakum sai manzo Allah ya kawo illa menene yasa haka yace saboda ɗayan ku bai sani ba in yana sallah ba gengedi ba kiyarin da yake la'allahu yastaghfiru fa yasubbu nafsahu maimakon ka zo kai istighfari sai ka faɗi wata kalma da baka dace ba don ba ka cikin hankalinka gangadi da bacci sun fi karfinka aka ce in kana yi dama aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba shige raka a goma sha uku ba a cikin dare raka a goma sha ɗaya mafi yawancin abin da yake nan ya yi biyu ya yi sallama ya biyu ya yi sallama ya ce wa iza haɗu kuma fajira fal yutir bi raka'a to raka a goma sha ɗaya ko goma sha uku minti nawa zai ije ka yi minti arba'in da biyar za ka zama a cikin natsuwa to sai ka ce za ka tsora ma kanka kai za ka yi a ɗari a cikin dare yaya za ku gama da wannan raka wai tafi abinda kuma manzon Allah yake habbul ibadati ila Allah adwamuha wa in wa in adwan ummu wa Allah, qalla yayyan ibada wanda Allah yake so wanda za ka iya yi da'iman da'iman ko da raka biyu ce za ka yi kullun dare ko raka'a ya fi maka kace za ka yi a dari ko hamsin gobe ka gani ka kosa ka gaji da me da ibada inna Allah la yamallu hatta tamallu da ke sa manzon Allah yake ladabtar da mu duk sa da ka tashi kana na filin ka dare ko karatun alqur'ani ko wani zikiri babu tilas in bacci ya fi karfin ka manzo Allah ya ce aje ka ba da ina na tafi kai bacci dan manzo Allah ya ce wa inna li nafsika alayka haqqa wa inna li iyalika alayka haqqa haka manzo Allah ya ce kai din nan da kake zaune akwai haƙƙoƙi a kanka iyalinka tana da haƙƙi a kanka bai halatta ba ka kaurace mata fiye da lokacin da yake za ta iya haƙuri haka yake wa inna alai wa inna li nafsika alayka haqqa kanka na da haƙƙi a kanka ma'ana kada ka tsora ma kanka aikin da ya fi karfi ka gaji ina ce wa inna li nafsika alayka haqqa yasa in ba kai barci ba yace sai kai barci dan ka samu lafiya iyalinka tana da haƙƙi a kanka bai halatta ba ka kyale ta ko ka kaurace mata fiye da lokacin da yake an san cewa za ta iya haƙura dan wani mutum wata mata ta zo wurin na Umar take cewa ya khalifatul muslimina ai miji na babu dama kullum azumi da rana sallah da daddare kullum azumi da rana kuma sallah farkon dare har karshen dare sai ce to Allah ya sa miki albarka a cikin miji sai ta jiya za ta wani sahabi na zaune sai ce da ba ba ta zo tana yaran ba ne ta kawo tsara sai na umar da aka ce in ya shiga hanya ce dan baya shiga wannan hanyar amma ba haka ya tafiyar da mulki sa ba wani sahabi shi kaza ba abin da kake nufi kake ba ta zo sana yaban sa bane ta zo sana kawo karar sa da iyaya za ka kawo karar sa take yana sallah yana azumi sai sai yace mutum na masu ni kulli yana azumi da rana yana sallah da daddare yaji zai ba ta hakkinta ina za ta samu hakkinta na kwana sai sai na mara ce to a kira wata ta ki zo aka kirawo ta take me ka kika fada ta ce kamar yadda ka ji na faɗa sai sai na umar yace to kai da ka gano cewa kararsa ta kawo ba tana yabon ka bane sai kai musu hukunci a je a kawo sai aka ce a je a kirawo mijin aka je a kirawo mijin sai na umar ma'ana sai ka kan kujera kenan ko tunda ya ba da dama a yi hukunci ba abin da suke so sai abin da Allah zai yarda ba wai ne na ji daɗi ko kai ba menene Allah zai yarda دم إذا كان منك الود فالكل هين فليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب سيكي شو كيف تدانو كي يكون سيكي شو كاغا دين قاعدين ما سكتوا كل أدني درانا ma'ana ba za ka samu ka bata ta da rana ba kenan in ta bukata kuma kullun dare sallar na filfili ba za ka samu ka ba biya maka bukata ta ba kenan na kwana in in ta bukata to ka ga ka je kana azumin ka kana na filfilin ka kullum kwana daya biyu uku na hudu sai ka kai maka kana da haƙƙi daya biyu uku ran cikon na hudu lallai wa'annan na filfili ka ba su ka je ka wata sunna sai sai na umar kuma ya daga shiga wani mamaki da daban farko ya gano cewa ba yabo ake ba kawo an an kawo kara ne yanzu kuma ya kawo wani hukunci ne ban mamaki sai ce ina ka samu wannan hukunci sai ce yi ai duk namiji yana da aiki a wurin mata hudu mukaddara cewa yana da mata uku ita ce ta hudu yau yana wurin wacce yau yana wurin wacce yau yana wurin wacce sai sai na umar ya kara jin daɗi ce to yadda al'amari yake tafiya kenan haka al'amurra suka tafi in ka ce sai kai ba wani wanda yake sai fada ko ko a'a kai dai addini ya tafi in ta ka ne ko ta hanyar ka duk da da ka ce wani zai fada kada addini ya tafi to ka tabbatar da cewa akwai rabu a shaitan sai na Umar shine khalifan musulmai a fada sa aka zo aka yi wannan amma bai gane ba da wanda ya gane kasa da sai na Umar yake ilimi a cikin daraja ai mun ga sarkin da sai na musa sai na fadin ko sai na musa da yake ulul azmi min ar-rusuli wanda yake ne a taura wanda ya mai yahuda da at-taura ai kan ya fura ilimi dan lokacin manzon Allah bai zo ba dan su kai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka shige mutum sai biyu sai sai sai na musa in ma ya na biyu bayan ma'aiki ko na uku cikin daraja da ilimi amma duk da shi Allah yake masa ka je kauri kaza akwai bawa muqaddir ka je yana da ilimi to haka sayyidina Umar duk wannan al'umma bayan aiki da sayyidina Abubakar ha a da kasa ba kamar sayyidina Umar amma ga fada sa masala ta zo ta addini man sayyidina Umar Allah bai ba shi ko ya gane ba wanda ya gane sai sai je ka ga ku yi hukunci sayyidina Umar na zaune shi ya hukunci hukunci kuma dada ara da sai na Umar mamaki sai je ka annada ka gwamna wuri kaza ka je kai ne alkali kai ne kaza kai ne kaza tunda kana da kaifin hankali kana da fahimta kuma ka iya adalci to haka suka yi al'amari ya tafi wannan addini har ya iso mana to duk sa'an da addini ya zamo sai wane sai ni sai wane to shi na ya dan ya fi duk inda ka kai da kokari da fahimta wani abin sai ya fi ma duk wanda ya sani fa ya za ka ku duka ba musulmai ne ba addinin kuke son a ɗaukaka ba ko dai a'a kai sunan ka ke son ya yadu ko ko jama'ar ka ko unguwan ko garin in addinin musulunci ake so ya yadu to gaskiya kwaya ɗaya ce alhikmatu dalatul mu'min aina ma a kasa gaskiya kwa ɗaya aiki duk inda ta fito karbar ta ake ba da la'asari da cewa wane ne wane ko wane haka kuma duk ƙarya duk rashin gaskiya duk inda ta fito ko wurin wane ne bari to haka za a yi tsaya al'amari ya fi lafiya an fitar da shi kanki amma har son zuciya ya shiga son yabo ya shiga son makami ya shiga Allah yake tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin Allahumma hdina fi man hadayt wa barik lana fi ma atayt وقنا شر ما قضيت اللهم في فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت واغفر عنا شر ما قضيت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا من اجرك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب